Shirin tallafin ga gwamnatocin jihohi na cikin wata hikima ne da gwamnatin Najeriya ta bullo da ita domin ƙarfafa gwiwar masu sana'o'i don su yi dogaro da kansu, su ma kuma su samar da ayyukan yi ga 'yan uwansu matasa masu neman aiki. Waɗannan kuɗaɗe ne da dama gwamnatin Najeriya ta ware ta yadda shirin zai samu nasara da ya kamata, a cewar ministar masana'antu Maryam Yalwaji Katagum. a lokacin da aka kaddamar da shirin a karo na biyu. An biya na jihohi goma sha biyu da muka lissafa, sannan akwai jihohi goma sha biyu wanda aka ba da izinin cewa mu ci gaba da biyan su. Sannan kuma za mu fara tallafin masu harkar mota su keke napep su okada sannan kuma da wanda ma direbobi da suke aikin kansu tunda akwai waɗanda suke da motocinsu na kansu ba wai lalle sai suna tare da wata ƙungiya ba to wayanna za mu buɗe nasu tallafin litinin mai zuwa kasuwa amma kuma nasu za mu buɗe ga baki ɗaya ne ba za mu yi kashi-kashi ba tunda abin nan ɗinsu ɗaya ne ƙasa baki ɗaya. Amma ga wani mai masana'anta da ke jihar Kano Habibu Lawal Kofar Wambai ya koka ne cewa har ya zuwa yanzu akwai waɗanda ba su samu labarin wannan tallafi ba. Ya kamata gwamnatoci daga ƙasa suna magana karamar hukuma zuwa jiha da kuma su kansu gwamnatin tarayya musamman su amfani da kafofin yaɗa labarai wanda ake saurara don a wayar da mutane kai a cewa to ga tsarin da ya zo kuma mutane su nema za a nuna musu cewa abu ne fa na gwamnatin tarayya na kowa da kowa ne ba abu ne na wasu mutane daban ba da abin da ya faru a yi wurin mun dan yi asirar din abin wanda yake saboda yawan da mutane suka nema musamman a can kudancin abin nan su daga nan arewa gaskiya ya zama north west gaba ɗaya kamar mu a arewacin arewa ya zama To sai dai akwai tabbacin cewa wannan shirin tallafi da kuma masu masana'antu da lokaci ya ritsa da su ko kuma cike-ciken fama-famai na samun waɗannan kuɗaɗe kamar yadda shugaban hukumar kula da masana'antu Dikko Muhammad Radda ya bayyana. Wani tsari da muka hito da shi cewa wa'anda suka fara aflayin ba sai kwalifayin ba saboda wasu 'yan dalilai mun diba cewa idan dalilan nasu ba wasu dalilai ba ne na akai a kawo za mu kallo a nan dalilan mu ba su waiba idan kuma akwai cewa za mu ƙara magana da su tunda ana ta kiransu a waya mu ce musu to babu kaza babu kaza ku ci ko da shi sai a ba su to wannan da yadda za mu yi mu tabbatar da mutanen jihar sun amfana da wannan kuɗi in Allah ya da ba wanda za a zalunta. Kamfanoni dubu ashirin da shida sun amfana inda ma'aikatansu dubu ɗari da ɗaya suka riga suka karɓi kuɗaɗensu kai tsaye. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.